da ya sake zagayo da mu wannan wata mai albarka wata mai alfarma watan ramadan na wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da goma sha tara bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina kuma don ci gaba da mu kabe da muka saba a wannan masallaci mai albarka muna fatan ubangiji ta'ala ya yi mana jagoranci wajen faɗar daidai duk abin da yake kuskure ne ubangiji ta'ala ya tsarkake bakunan mu gabarinsa idan ba a manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne karshen suratul kahf yau kuma za mu tashi farkon suratu maryam insha Allah tun kafin ku tambaye ni ina malam sa'idu ansar ne insha Allah yana tafi gobe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 wannan dai ita ce suratu maryam kuma suratu maryam tana kunshe da ayoyi casa'in ko casa'in tara kamar yadda malamai suka yi saɓani wajen ƙididdigar ayoyin da ta kunsa sannan kuma babban abin da take magana a kansa tsarkake Allah ta'ala daga dukkan abin daga dukkan abokin tarayya kore masa dukkan wata siffa ta tawaya da siffanta shi da dukkan wata siffa ta kamala ubangiji ta'ala ba da bismillahir rahmanir rahim yake ka ha ya ayyin sad waɗannan harufa ubangiji ne ta'ala kadai ya san me suke nufi idan ba manta ba farkon suratu hud mun yi magana akan al-huruful muqatta'a wato surorin da suka bude da irin wannan haruffa kamar su alif lam mim alif lam ra alif lam mim sad ka haya hamim da sauran makamantansu muka ce gaba su dukkan maganganun da malamai suke wajen fayyace ma'anarsu magana mafi inganci dai ne babu wanda ya san ma'anarsu sai Allah ta'ala sai dai ishara sai ubangiji ta'ala ke bayarwa tunda qur'ani an saukar da shi dan ya zanto littafin shiriya ya zanto littafi na mu'jiza littafin shiriya yana yi bari na bari yi kaza kar kai kaza littafin mu'jiza dan a kalubalanci duniyar larabawa duniyar bil adama da duniyar aljanu gaba ɗaya cewa in sun isa su kawo littafin da yake kutan kucinsa falyatu bi hadisin mislihi in kanu sadiqin to da yake su larabawa su kalubalen ya fara da su dan an saukar da littafin da harshen su shi yasa sai aka buɗe waɗansu surori na alkur'ani da ɗaiɗaikun haruffan larabci don a nuna musu cewa ƙur'anin nan dai ba laraban littafi ne larabcin kuma yaren ku ne kalmomin da ke cikin ƙur'ani an gina su daga ɗaiɗaikun haruffan larabci wanda suke farawa da alifin su ƙare da yawo ga misali qaf kun santa ka ha ya ayin sad duk kun san waɗannan haruffan alif lam mim duk kun san su alif lam mim sad nun duk san waɗannan harufa in kun isa ku ɗauki waɗannan harufan ku gina kalmomi daga su ku gina jumloli wanda za su yi kwatankwacin alkur'ani kaga ba za su iya ba shi yasa galibi inda duk waɗannan harufa suka zo sai kaga ambaton alkur'ani ya biyo baya alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك نعمة ربك شين القرآن ma anta bi ni'mat rabbika bi majnun qaf wal qur'an al majid duk inda suka zo sai a kawo alqur'ani a baya dan nuna cewa ga harufan da aka gina qur'ani da kuma ku dauke su ku kawo zance kwatankwacin qur'ani in za ku iya to sun yi wani wanda ba balarabi ba yayi to haka har kiyama ta tashi ba wanda zai iya yi fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waqudaha an-nas wal hijab wa yudaddal kafirin ubangiji ce ka haya ayyin sad zikru rahmat rabbika abdahu zakariya wannan ambatan rahamar ubangijinka ne dangane da bawansa zakariya zikiru wato kamar kabar ne dangane da mafita daɗin da an shafe takadirul kalam hada zikiru rahmat rabbika abdahu zakariya abinda zai biyo baya ambatar rahamar ubangijinka ne da yi wa bawansa zakariya Wace rahama ce wata ni'ima ce shine ayoyin baya za su yi bayani waɗansu suka ce a'a zikiru rahmat rabbika shine mubtada din khabar din shine mahzu تقدير الكلام فيما يتلى عليكم ذكر رحمة ربك عبده Zakariya. cikin abin da ake karantar da ku akwai ambatar rahamar ubangiji da yi wa bawansa zakariya to yaushe ne aka yi masa rahamar kuma wani bangare wannan rahama take shine ayoyin bayan za su faɗaka mai Allah ce إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء ربي رب شقيا ولم أكن ولم أكن بدعاء بدعائك رب شقيا التي إذ نادى ربه يا يند في زكريا إن يكلا أبنجلسا نداء خفيا كلا وندي كأبوي wato bai daga murya ba daga nan waɗansu malamai suka ce yana daga cikin ladabin addu'a kar ka daga murya ka yi ta da karamin sauti ba sai ka wahalar da kanka ba ba sai kin wahalar da kanki ba daga sauti domin ba bambanci tsakanin babban sauti da karamin sauti ubangiji ta'ala yana ji domin ba ma abin da yake sauti ba zancen zuci ma ubangiji ta'ala ya riga ya san an gane ku saboda haka baya bukatan daga murya shine da rabbahu yayin da shi zakariya ya kira ubangijinsa nida'an ya kira wanda yake boyayye waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da kira boyayye ya boye baya son mutane su ganshi lokacin da yake addu'a dan lokacin ya manyanta yana dan shekara da ashirin kuma matarsa tana yar shekara tara a duniya kuma dama can a tarihance ita ba mai haihuwa ba ce ga tsufa ga kuma dama rashin haihuwa a ɗabi'arta kaga ya za a ta samu ɗa to idan ya ce zai addu'a a sarari kila ba a yi masa dariya ka ji shi da Allah to me kake roko yanzu bayan ka kai shekara ɗari da ashirin to wai dan gudun haka shi sa sai ya ɓoye waɗansu malaman suka ce a'a ya ɓoye ne saboda roƙon ɗa roƙo ne na wani abu da ya shafi duniya su ko annabawa bai kamata su shigalta wajen roƙon duniya ba ya kamata su nemi lahira to wai dan kara aibata shi da wannan shi yasa ya ɓoye duk wannan maganganu ne na malamai amma maganan farko ita ce zance wanda yake mafi inganci nuna ladabi ne na addu'a shine ba sai ka daga murya ba ka yi da karamin sauti don ubangiji na jinka lokacin da ya kira ubangiji mai ce kala sai ce rabbi ya ubangiji na inni wahana al'azmu minni kashi ya riga ya yi rauni a jikina wato yana nufin gaba ɗaya jikina ya rauni domin kashi shine asalin ginin jikin dan adam da yanda kashi ya zanto ya yi rauni dukkan jiki zai zanto ya bi shi wajen yin rauni wajjala ra'su shayban haka ne ko sannan kuma kai ya kullu da furfura abun nufi gaba ɗaya kai na furfura ta mamaye shi saboda tsufa ga raunin jiki ga kuma alamar tsufa ita ce furfura amma tare da haka walam akun bi du'aika rabbi shaqiyya da sai ban taba kasancewa ba wajen roƙonka shaqiyyan wato marashin arziki ma'ana ina sa rai har yanzu duk da na kai wannan matuƙa ta tsufa har yanzu ina sa ran ka iya an samun bukatata tun da dai na roƙa to za ka iya bani domin baka saba min ba in na roƙa ka hana ni to daga nan sai ce wa وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آقرا فهب لي من لدنك وليا وإني خفت الموالي dalilin da yasa nake neman ɗa ni ina jin tsoron almawali ya dangina domin almawali jam'i ne na maula maula ana ɗaukan shi a matsayin kamar kanan uba ko wansa ha kuma ɗan kanin uba ko ɗan wansa duk ana kiransu da suna maula kowane ɗaya daga cikinsu idan an ce mawali ya zama jam'in su wa inni khiftul mawali ina jin tsoron dangina da 'ya'yansu min wara'i waɗanda za su biyo bayana bayan mutuwata cewa kila ba za su iya rike wannan addini nawa ba ina da damar idan ɗana ne in sa ran cewa zai iya rike addini na saboda ya'yan dangi na an gane ku wa kana tibra fi asira ga kuma matata bakarariya ce al'akir wanda baya haihuwa tsakanin miji ko namiji ne ko mace namijin da baya haihuwa a ɗabi'a su ce a ce akir mata ma wanda ba ta haihuwa ita ma sai a ce akir ba sai an kawo ta utta anis ba wa kana timra'ati akhira mata ta kuma bakarariya ce fa habli min ladunka waliya Da haka ka bani da min ladunka daga gare ka alwaliyu yana da ma'anoni da dama amma dai a nan gurin ma'anarsa shine da dan a wani ya ce rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a ya ubangiji ka bani zurriya tsarkakakkiyar zurriya Lallai kai mai jin addu'a ne to kaga zurriyatan tayyiba a can shine wato habli min ladunka waliyan anan gura an gane ku to wannan addu'a da annabi zakariya yi da yake ya nuna wato ainihin bukatar su zuwa wurin ubangiji yaushe ya yi ta kuma a ina ya yi ta wannan ayoyin da ke nan dubu su yi bayani ba amma ayoyin da ke cikin suratu ali imran sun nuna mana annabi zakariya alaihi salam ya yi wannan addu'a ne yayin da ya ga baiwar da Allah ya yi wa na na Maryam bintu Imran an gane ku bayan mahaifinta ya riga ya rasu aka zo aka haife ta kuma shi aka ba shi renanta an ba shi renanta ya ajiye ta a wurin da ba mai zuwa sai shi amma duk lokacin da ya je wurin ta sai ga abin mamaki ya ga kayan abinci kuma bai san daga ina aka kawo ba idan lokacin rani ne sai ga kayan marmarin da ba a samu sai lokacin sanyi idan lokacin sanyi ne sai ga kayan marmarin da ba a samu su sai lokacin zafi shine kullama dakala alaiha zakariya al-mihrab da inda harista yayin da duk shiga wurin ta sai samu arziki wurin ta qala ya maryamu anna ki haza, sai sai da ita yake na na maryamu a ina kika samu wannan qalat huwa min indillah ita ce daga Allah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab Allah ko na arzuta wanda ya so ba tare da an tambaye shi dalili ba ba tare da hisabi ba in ya ga dama sai baka ba lissafi haka ubangiji ta alaiki to da suna kulle a sama kamar yadda malamai suke faɗa a cikin masallaci daga gini ginin sama a rufe ba mai zuwa wajen sai shi ya san ba mai kawo mata abincin kenan sai ubangiji din to ubangijin da ya zo wa da ita na na abinci a daidai wurin da ba wanda zai kawo mata sai shi me zai hana shi ya bashi haihuwa da ta ce huwa min indillahi ai daga Allah ne kawai inna Allah yarzuqu mun yasha wa yughayyiru me Bai faru hunalika da zakariya rabba a wannan lokaci sai annabi zakariya ya kira ubangijinsa hunalik waɗansu suka ce nan gurin wato zarfu zaman ne a daidai wannan wurin kafin ya fito daga wajen ya daga hannu ya addu'a waɗansu suka ce hunalik a nan gurin wato ainihin zarfu zaman ne wato yayin da abin ya faru ke da a zakariya rabba sai annabi zakariya ya kira ubangijinsa qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a yace ya ubangiji ba ni zurriya ta gari domin lalle kai mai jin addu'a to shine izna da rabbahu nida'an qala rabbi inni wahana al'azmu minni رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا أنا سأتكار bayani dalilin da ya yasa yake neman da wa inni khiftul mawali min wara'i ɗaya daga cikin dalilan ina jin tsoron bayan na bar duniya dangi na ba za su rike addini yadda ya kamata ba wa kana timra'ati akran yanzu ba na sa haihuwa yanzu a ɗabi'ance a al'adance da aka saba haihuwa don shekarunta sun wuce kuma gashi mata ta bakarariya ce an gane ko da haka sai ce fa habli da dunka wuliya ka bani ta kyauta daga gare ka ta'ala idan san ya zo menene aikin sa yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya yarithuni idan ya zo zai gaje ni wa yarithu min ali yaqub kuma zai gaji zurriyar gidan annabi yaqub waj'alhu rabbi radiya ya ubangiji ka sa shi zanto yardaje radi anan fa'ilun ne bi ma'ana mafa'ul yani al-mardiyu shine ma'anan ar-radiyu fa'ilun bi ma'ana mafu ma'ana idan ya zo zai gaje ni zai kuma gaji dangin gidan ya afu ya risu ni wa ya risu min ali afu sannan ya ubangiji ka sashi zanto yardajje a ka to me zai gada a wajen annabi zakariya zai gaji dukiya a abin da zai gada shine ilimi da annabta domin annabawa ba sa barin dukiya kamar yadda hadisi ya tabbata na abu bakar siddiq cikin bukhari da muslim manzan allah sallallahu alaihi wasallam ce inna ma'ashar al-anbiya ila nura fama taraknahu sadaqa aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace mu taron annabawa ba a cin gadon mu ta fuskar dukiya duk abin da muka mutu muka bari ya zama sadaka da dukkan da musulmi dukkan mabukaci ya zama sadaka gare shi to kaga anan gurin gadon da dan nasu zai shine gadon mai gadon ilimi da gadon annabta ko babban abin da ke kara mana wannan bayan wancan hadisi na cikin bukhari da muslim ya ce ya risu ni wa ya risu min ali yaqub zai gaje ne gaje zurriyar gidan yaqub to zurriyar gidan yaqub kuma sun riga sun wuce a wannan lokacin ba sa nan da rai ballantana a ce a ci gadon su kaga ya nuna wani gado ne za a ci a nan gurin na ilimi da annabta ba gado na dukiya ba don wanda baya nan ina yake ba ballantana a ce ga dukiyarsa an gane ku to yi su da dama a cikin larabcin qur'ani da hadisi akan kawo al'ir ko alwirasa ko mashtukka min hatin alkalimace ne ya zanto abinda ake nufi da shi gadan ilimi gadan wahayi sun ma'aurasu na alkitabar lazi na safai na min ibadina wa min hun zalimun da nafsihi wa min hun muktasid wa min hun sabikun bil tsirati bi izinillah zalika huwa al-fadl al-kabir sannan yace wa innal ladzina urisul kitabi min ba'dihim lafi shakkin min umri don alwirasa duk a cikin wannan yana nufin wirasa ta wahayi wirasa ta annabta to sai ce ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiya sai aka ce ya zakariya ya ce zakariya waye mai wannan kira ubangiji subhanahu wataala kai tsaye tsakanin su zakariya ko bai wasu da malak ta hanyar mala'ika ta hanyar mala'ika dan a cikin suratu ali imran ce fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna allah yubashshiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as wato allah ya kira shi amma ba shi da ba ta hanyar turo mala'ika ya kira shi ya zakariya ya kai zakariya inna ni bushrika bi gulamin lalle mu muna maka bushara da da za ka haifa nan gaba ismuhu yahya sunansa ma yahya lam naj'al lahu min qablu samiya kafinsa ba mu taɓa samun wani makamancin suna irinsa ba kafin wannan ya haya ɗin da za ka haifa duk duniya ba taɓa samun mai suna ya haya ba sai shi ne ya hayan farko a duniya wato ka ga wani irin abin mamaki an rada suna tun kafin a haifa yara yanzu ya halatta idan matar ka tana da juna biyu ka rada suna ya halatta ko bai halatta ba matar ka tana da juna biyu ki so sunan wannan yaron da ke ciki wani ya halatta baka da wannan damar wancan an shi ma annabin ba shi ne ya sa sunan da kansa ba ubangiji ta ala yake ba shi labari bishara ce inna nubashiruka bi gulami ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiya kafin shi babu wani yahya makamacin sa a duniya an gane ko to wannan shine muka ce ta harshen mala'ika ne dan yace fanadatul mala'ikatu to al mala'ikatu a can kuma ana nufin mala'ika jibril ba wai dukkan mala'iku suka yi masa wannan kiran ba min babu itlaqi wato am ne al murad domin al malaika ne da ya shafi dukkan malaiku amma ana nufin malaika jibril an gane ku a cikin alkur'ani akwai kalmomi masu fadin ma'ana amma sai a kawo su ana nufin mutum daya al ya shafi dukkan malaiku amma ana nufin malaika jibril فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ملائكة جبريل يكرايشي الحال لوكتين ينا سينا صلى cikin مسلاتي yace da shi annallaha yubashshiruka ubangiji ta'ala yana maka bishara da yahay yana maka bishara da da da za a baka nan gaba to shine nan muri inna na bishirka bi gulam na wa ya lam da Allahu min qabl samiya as-samiyu yana daukar ma'ana guda a larabci ko ya dauki ma'anar as-samiyu tafara mai suna irin naka sunanka Musa shi ma sunansa Musa anta samiyuhu huwa huwa samiyuka an gane ku sannan asamiyu yana ɗaukan ma'anan wanda yake daidai da ke ta fuskar matsayi ta fuskar daraja ta fuskar falala to wanda ake nufi cikin wannan aya lam da allahu min qablu samiya kafin shi ba ya da takwara mai suna ya haya shi ko kuma lam da allahu min qablu samiya kafin shi ba a taba samun mai daraja irin sa ba daga shi ne mafi girman daraja za ta fara samuwa a ban ma'anan farko ake nufi ba a nufin ma'anan ta biyu domin annabi ibrahim ya fi shi a tarihance tabbas kuma annabi ibrahim ya fi annabi ya haya falala an gane ko dan ana kiransa abul anbiya annabi nuhu ya wuce shi kuma tabbas ya fi shi falala ke an gane ko to saboda haka samiyu nan ana nufin fara sai ce قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امراتي آقرا وكانت امراتي آقرا وقد بلغت من الكبر إتيا قال سيكي ربي يا أبنجدنا أن يكون لي غلام تيا يا زنسى مدى وكانت امرأتي آخرا الحالي ما تاتا تاكسن تيما كراريا ودبات حيث وقد بلغت من الكبر إتيا nima kuma na isa aitiyan tsoho takwaf takwaf min alkibari saboda yawan shekaru alkibar yawan shekaru alaiti tsohon da ya tsofa takwaf wato da girma ke gudanar da al'amuransa na rayuwa gaba ta yaya zan samu da a cikin irin wannan hali to shine suka ce wata irin tambaya ce wannan shin yana tambaya ne dan yana shakka game da kudurin ubangiji ba yanda za a yi annabi ya yi shakka game da kudurin ubangiji amma tambaya ce ke ta wace kaifiya yaya zan samu ɗan kaifiyar yake yi yake nema ya tambaya yanzu ta sai ubangiji ce bai قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا سأل سيدي كذلك قال كذلك سيدي في أي كمر هكني الأمر الأمر كذلك الأمر كمر هكي قال ربك هو علي أي ubangiji ya ce a sanar da kai wannan shi ne mai sauki a wurinsa shi Allah samar da ɗa daga gare ka duk da tsufanka daga matarka duk da kasancewa ta bakarariya wa qad khalaqtuka min qabl ai da na halicce ka da kai annabi ya haya din annabi zakariya din walam kushe an baka zama komai ba sai na samar da kai an samar da kai daga babu haka za ya iya samar da danka shi ma daga babu ma'ana ubangiji na iya yin halitta ta kowane rabu ko ba abin da ke gajiyar da shi wa huwa allazi yabda wal khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al-masalul a'la fi samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim ba abin da gagara Allah an gane ku to sai ce قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا يا رجال سلم يا ubangiji zai bashi shi to yanzu abin da yake so shine a bashi alama wanda zai gane in mata su ta samu juna biyu kada sai ce rabbi ya ubangiji ij'al li aya ka sanya mun wata alama domin aya a cikin alqur'ani tana zuwa da ma'anan alama an gane ku wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an yatiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum aya anan bi ma'ana alama sanya mun wata alama wanda zan gane in mata ta ta samu juna biyu kawai sai ce suka. alamar ka da ka gane mata ka ta samu juna biyu Allah kalli man nasa za ka ji ba za ka iya wa mutane magana ba salasa layali har darare guda uku sawiyan kuma kana lafiya kalau ba wai furuntaka ko bibantaka ce ta kama ka an gane ku to anan ya ce wato ba za ka iya magana ba har tsawon kwana uku Dala ne guda amma cikin ali imran qala ayatuka alla tukallima an-nas salasata ayyamin illa ramza alamar shine ba za ka iya wa mutane magana ba har tsawon yini uku sai dai ishara illa ramzan wato sai dai nuni ar-ramzu ko ishara da hannu ko kuma ishara da baka kai nuni da labbanka kai haka wato shine ram za ka magana sai dai kai ɗaya daga cikin wannan an gane ku to nan gudan an ce ne guda uku can an ce yini guda uku akwai cin karo da juna ne ba cin karo da juna ma'ana kwanaki guda uku yinin da daren gaba daya duk zaka ne don da an ce salasa layalin sauyiya dirare guda uku ba za ka iya magana ba da sai zanto da rana zai iya yi haka da an ce salasa ta ayyami yini guda uku ba za ka iya magana ba da sai zanto da daddare zai iya yi to amma idan aka kawo yi yamin a can wurin na aka kawo da yamin ya nuna me duka dararen da yinin su ba zai iya magana ba a tsawon kwana uku daga ranar da ta ga haka ta faru to ka tabbatar ma ta samu juna biyu shine suka Allah tukalliman nasa salata layalin tsawon darare guda uku sawiyan kuma kana lafiyar ka karo waɗansu suka ce sawiyan darare guda uku madaidaita wani daren bai ko wani ba ma'ana ukun nan ba ragi ba wai dare biyu da rabi ba to amma malamai suka ce sawiyan annan siffa ce tashi ci wato annabi zakariya din wato hal ne na ce halaka kaunika sawiyan halin kasancewar ka mai lafiya dan kila in ya kasa yin magana ya dauka bai ban taka ce taka ta kama shi to dan kare razana sai Allah ce sawiyan kana lafiya kalau amma ba za ka iya magana ba to sai daga nan ya faru فخرج على قومه من المهراب فأوحى إليهم أن سبهوا فأوحى إليهم أن سبهوا بكرة وعشيا فخرج على قومه من المحراب سيفتو ورين متانا من المحراب سكي مسلاتي daidai lokacin da ya fito dan ya zo a gabatar da ibada sai ya ji baya iya magana da ya ji ya kasa magana bai lura zuna ba dan Allah ya riga ya sanar da shi da haka fa auha ilaihim sai ya musu ishara da ma'ana ku ci gaba da ayyukan ku da fada ku ci gaba da sallah ku ci gaba da meye za ku yi duk ku ci gaba ya musu ishara da fa auha ilaihim an tabbihu wato an mu mufassira ce tana fassara menene wahayin da ya musu ko isharan da ya musu yace ku yi ta yin tasbihi bukuratan wa ashiya a kowace safiya da kuma kowane yammaci bukura shine da safe kenan bayan rana ta dago kafin Allah ta kai tsakiya ashiya kuma bayan karkatar rana kenan to daga nan fa Ya bi يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا كافر مدينة النبي ba zai iya magana ba. wannan rashin yin maganar kowace magana ce ba zai iya ba ko kuma zai iya yin tasbihi idan yana so zai iya yin karatu idan yana so zai iya tilawa zai iya subhanallah walhamdulillah wala ila magana ce ce da gobe zai kasa ko duka komai ba ku ce koyi ba ba ku hararo ayoyin da kuna hararo ayoyin da an saka su kana ayatuka Allah tukallima an-nas ta ayyamin illa ramza واذكر ربك كثيرا وسبه بالعشي والإبكار an ce ya zikiri to zikiri ba da harshe yake ba ai ba da zuci zai ba ma'ana idan ya tashi maganar duniya ba zai iya ba amma zikiri da hailala da istighfari duk zai zai iya amma in zai wa mutane magana sai dai ishara an gane ku ubangiji ta ala ce ya ya ya kuzul kitaba bi kuwa bayan an riga an haifi dan adam gurin ke ya ya ya ya kai annabi ya ya kuzul kitaba bi kuwa ka karbi littafin da aka baka da karfi ma'ana ka rike shi da gaske wajen yin aiki da hukunce hukuncen da ke cikinsa Allah ce wa atainahu al-hukma sabiyya mun ba shi al wato hukunci shine annabta sabiyyan alhali yana yaro matashi waɗansu suka ce sabiyyar dinnan shine yaro wanda bai kai ga balaga ba alwaladul murafiq waɗansu suka ce asabiyu har mutumin da ya kai shekara talatin a duniya ana kiransa asabiyu to amma gaskiya za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi ya ce rufi alkalamu an sala mutum uku an ɗauke musu alkalami an sabiyi hatta asabiyu kenan la ya hakan an wa yaro har sai lokacin da ya zama baligi kaga kenan wanda ya kai shekara talatin ko ai in dai ba dan autan samuda ne ba ai ya zama baliki sai dai ina cikin samuda kila mu sani ba so shekara talatin ma duk yara ne karana amma dai cikin mu ne kan duk dan shekara talatin ai magidanci ne har jika ma ya ce lokacin da ya samu jika abu hanifa ce dan shekara ashirin da biyar ma zai iya jika balantana dan shekara talatin an gane ko Allah ce wa na al kuma sabiya min ba shi annabta a halin yana yaro wanda yake matashi karami wato wannan ganin damar ubangiji kenan da rahamarsa wato ne in ta bawa da abin da su fadin maryam kenan da tace wato huwa min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ga ya daidaita wato ubangiji na arzuta wanda ya so da dukkan nau'in arziki ba tare da hisabi ba wato sai ka nemi dalili ka rasa shi ne ya ga dama ya zartar da haka ya ba da mulki ga wanda ya so ya hana wanda ya so ya ba da ilimi ga wanda ya so ya hana wanda ya so wannan yadda Allah ke sarrafa al'amuransa kenan a duniya dan shi ba a tambaye su dan me kai kaza la yusalu amma yaf'al wa hum yusalu kuma shi Allah fa'alun lima yuridu to sai Allah ce wa hanana min ladunna wa zakatan wa kana taqiya وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث هيا وبنجد وهنانا من لدنا وزكاة bayan mun ba shi hukunci na annabta a halin yana yaro wa hananan kuma mun ba shi jin kai min daga gare mu wato ubangiji ta'ala yana tausaya masa yana jin kansa yana rahamce shi wa zakatan sannan mun bashi tsarki abinda ake nufi da zaka a nan gurin shine tsarki tsarkakan halayen mutum daga munanan halaye zuwa ga kyawawa daga rowa zuwa ga kyauta daga yawan fushi zuwa ga hakuri an gane ko zaka ke kada aflaha man zakka wa kada saba man dassaha man zakka fahimci ne mutumin da ya siffantu da halaye na gari ya nisanci munanan halaye da haka aka ce manufar turo annabi dan yazo ya karantar da mutane ayoyin qur'ani kuma ya zakkihi huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim zaka anan gurin shine tsarkake mutum daga munanan mummunan hali zuwa ga kyakkyawa wa halalan min ladunna wa zakat mun ba tsarki na musamman daga gare mu inji Allah ta'ala ga kuma jin kai da muke masa wa kana taqiya kuma shi annabi Yahaya ya kasance at-taqiyu mai jin tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah wa barran bi walidayhi kuma ya zanto mai yawan da'a ga mahaifansa biyu wa lam yakun jabbaran asiya bai kasance jabbaran mai girman kai ba asiyan mai yawan sabo da dai bai zama haka ba wa salamun alayhi kuma aminci na tabbata gare shi yau maulida ranar haihuwarsa wa yawma yamutu da ranar mutuwarsa wa yawma yub'athu hayya da ranar da za a tayar da shi rayayye shi ne gobe kiyama waɗannan ku guda uku da ma galibi fargaba na zuwa sama da kowace rana ranar haihuwa ko a zo da rai ko ba za a zo da rai ba ko a zo lafiya ko ba za a zo lafiya ba Allah ce wa salamun alaihi yawma wulida a ranar mutuwa ko za a cika da imani ko ba za a cika da imani ba Allah ce wa yawma ya mutu ranar da za a tashi kiyama shin mutum na cikin waɗanda za su tsorata waɗanda za su tashi fuskar su murtuke baki kirin fuskar su da ƙura ko yana cikin waɗanda mala'iku za su tarye su wata talaqahumul mala'ikatu hadha yawmukum allazi kuntum tu'adun waɗanda aka ce wa hum min faza'in yawma idhin aminun wanda za a tashi a firgice amma su suna cikin kwanciyar hankali ba amintattu daga barin jin tsoro to kaga idan mutum ya samu aminci a wannan ranakun ko dukkan sauran ranaku baka samu aminci ba ai ka riga ka haihu wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'asu hayya to menene salam anan gudu waɗansu malaman suka fassara salamun alaihi yawma wulida ma'ana yana cikin aminci ranar haihuwarsa da ranar kaza da ranar kaza waɗansu suka ce a'a salamun din nan tahiyyatun min Allah ta'ala ila yahya gaisuwa ce ta musamman Allah ke masa ranar da aka haife shi Allah ya aiko masa da gaisuwa ranar mutuwarsa kuma Allah zai aiko masa da gaisuwa yana tashi farfajiyar kiyama kuma Allah zai gaishe shi suka ce wannan shine fi dacewa da siyakin ayar dan idan ka ce aminci ai aminci ya riga ya tabbata tun a baya tunda Allah ce atainahu al-hukmu sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya duk wanda aka ba shi wannan sufofin ko ba a faɗa ba kasan amintacci ne shi a wannan ranakun ko ba a faɗa ba don haka wa salamun alaihi sai zanto wani labarin ne daban ƙari akan wancan ma Allah zai gaishe shi a ranakun nan guda uku gaisuwa ta musamman daga Allah wannan ko ba abun mamaki bane annabi ya samu wannan tun daga Khadija matar annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi ya bace kuma ta samu wannan annabi na zaune na jiran Khadija wata rana ta tafi za ta kawo masa nono ko ruwa a cikin kofi je ki kawo mun kaza ta tafi kafin ta kawo sai mala'ikar jibril ya ce ga ta nan ta taho da abin da ka ake ta kawo maka ko ruwa ko nono in ta zo ka ba ta labari cewa Allah yana gaishe ta na na khadija kenan ka ba ta labari ubangiji na gaishe ta wa bashirha bi baitin fil jannati la takhafa fihi wala nafa la takhafa fihi wala nafa kuma ka ba ta bishara da wani katafaren gida cikin aljanna wanda ba a daga murya da hayaniya cikinsa sannan babu gajiya a ciki babu wahala ba ta labari in taru. na na khadija kenan eh, a ke sa aika take kishi a kanta ko da yake ta kishin ta yadda annabi ke yawan ambatan labarin ta da an jima mutsi da yace kai khadija ta yi kaza ya aka yanka wata akwai a gida sai ce to a raba wannan akai wa kawayen khadija ce wai me yasa ka damu da tsohuwa yar shekara arba'in gani yarinya yar autan mata da Allah ya canja maka kana tunanin wata tsohuwa ta ce ban taɓa yin kishi ga wata mace ba irin kishin da na wa Khadija ta ce gashi ko ban taɓa ganin ta ba ba ta taɓa ganin ta ba to da ta ganta da yake nan zai zama annabi ce ke dakata ta ba da gaskiya da ni lokacin da mutane suka kafirce ta taimake ni lokacin da mutane suka bujire mu ta taimaki da dukiyarta wajen yada musulunci Khadija ta riga ta yi gaba ba dan baya sun haife ba amma kowa baki matsayinsa kowa baki matsayinsa to saboda haka annabi zakariya alaihi salam amintacce ne shi a waɗannan ko guda uku ko dai mu ce aminci ko mu ce gaisuwa daga Allah kamar yadda malamai suke sa sai Allah ce واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا واذكر في الكتاب مريم ومرني زوا الله صلى الله عليه وسلم واذكر كأنبتا في الكتاب تكين القرآن من ما مريم لبارنا مريم كأنبتا ومتاني دنسك كأنبتا ambata لا labarin ta تبزت من آلها يا يند تني ta nisanci wato ta fita daga cikin gari ta tafi bayan gari ta tafi makanan wani wuri sharqiyan gabas da masallacin baitul maqdis dan saboda wata bukatar ta me ta je yi menene ya faru shine Allah ce fatta fazat min dunihim hijaba lokacin da ta tafi domin biyan bukatar ta suka ce ta tafi wanka waɗansu suka ce biyan bukatar da kan adam ta dai ta bayan gari fattakhadhat min dunihim hijaba sai ta sanya tsari ko shamaki tsakaninta da mutane ma'ana ta sanya wani zane ta kare kanta inda ta je kewayawa ko ta sanya wata katanga ta zanto ita ce tsakaninta da mutane ko wata itaciya almuhim dai ta sanya hijabi tsakaninta da mutane wadan suka ce ta je ne a lokacin nan tana cikin jinin al'ada wadan suka ce ta je ne ta yi wanka duk dai maganganu ne Allah bai bayyana su ba ta je dai wata bukata cikin bukatun dan adam ko ma menene dai Allah bai bayyana komai ba yayin da suke can fa arsalna ilaiha ruhana sai muka turo mata da ruhin mu abinda ake nufi da ruhi annan shine malaika jibril nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin تنزل ruhu ilaihi تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل wa atayna isa ibn maryam al bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus wani lokacin a ce ar kadai wani lokacin a ce ar-ruhul wani lokacin a ce ruhul qudus dukkan su dai malaika jibril ne fa arsalna ilayha ruhan sai muka turo mata da malaika jibril fa tamassala laha sai ya bayyana a gare ta basharan yana dan adam sawiyan ta daidaitacciyar halitta tamul khalq shine sawiyan ganin ta fitin tsammanin mala'ika bane ta dauka cewa dan adam ne lokacin da ta dace ta ce qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya hmm. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا لوكتن تزغنش قالت سيتسي إني أعوذ بالرحمن منك لليني إنا نيمان تري ورن أبنجدي يكاري ردكي ta ɗauka wani ɗan adam ne ya zo zai mata ba daidai ba dan a inda take ta riga ta sai kanta kawai sai ta ga mutum kaga abin zai razana ta inni a'udhu birrahmani minka ina neman tsarin ubangiji ya kare ni daga gare ka in kunta taqiya in dai har ka kasance mai jin tsoron ubangiji ne ya kamata lafazin nan da na faɗa ya saka tafka ba nuni in dai kai taqiyi waɗansu malaman suka ce wai taqiyi sunan wani mutum ne a wancan lokacin da ya shahara da ta'addanci kuke in dai kai taqiyi ina neman tsari Allah kare daga gare ka tafka ba nuni amma dai zahirin qur'ani a taqiyi mai jin tsoron ubangiji ma'ana tana nufin addu'an nan da ka ji nayi nace ina neman tsari ya kare ni da dare ka in dai kai mai takawa ne mai jin tsoron ubangiji ya kamata ka bani an gane ko shine ya uzu rahama rahmani minka in kunta tafiya, kana sai sai da ita inna ma ana rasulur rabbiki ni manzo ne daga wurin ubangiji ki da jakata ne dan aiki li aha balaki gulaman zakiya na zo dan in baki da wanda yake zakiyin tsarkakakke kaga azzakiyu ma'ana mai tsarkakakken hali tsarkakakken zuciya tsarkakakkun ɗabi'u sannan kuma zakiyu ko mai tsarkakakken halitta wanda ba na ƙasa a cikin halittarsa to daga nan gudun sai ta ce قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قال سيتي ديتا كذلك معنى الأمر كذلك الأمر كمرحكني haka ne daɗin da yakan ومنجي same shi qala rabbuki ubangijinki ya ce huwa alayhi hayyin samar da da a wurin ki din mun kitare ko qalat sai ta ce anna yakunu li gulam ta yaya zan samu da anna yakunu li gulam ta yaya zan samu da wa lam yamsasni basharu wani dan adam bai taba shafa ta ba bai taba kusanta ta ba da sunan jima'i Wani aku bagiya ne ko ban zanto masalaciya ba ta yaya zan samu da ma'ana kaga tana da masanar cewa al'ada ta gudana babu yadda za a yi mace ta samu juna biyu sai me sai namiji ya kusance ta to ita yanzu tana ganin namiji bai taɓa kusanta ta ba dan me za zuwa ce za a bata da ta yaya za ta samu da qala sai ce da ita kazaliki kamar haka ne al'amari yake wurin ubangiji qala rabbuki ubangijinki ya ce huwa alayya aini samar da dadin duk da namiji bai taɓa kusanta ki ba abu ne mai sauki wurin Allah saboda kar ki ɗauka cewa wani babban abu ne ba wali naj'alahu ayatan linnas kuma za a yi hakan ne dan mu sanya wannan ta ya zanto wato aya ga mutane ma'ana alama wurin Allah wajen samar da dadin in ya ga dama an gane ku ayatan linnas wa rahmatan minna da kuma rahama ta musamman daga gare mu wa kana amran maqdiya ubangiji ce wannan fa al'amari ne ya kasance maqdiyan an riga an zartar da shi kawai lokacin faruwarsa ake jira kar ma ki tambaya ta yaya amma dai an riga an zarta kawai sai ya faru wannan samar da da ba tare da mahaifi ba kudura kenan ta ubangiji to amma a yadda al'ada Allah ya tsara al'ada ta gudana tsakanin mutane babu yadda za a yi mace ta samu juna biyu dole sai namiji ya kusance ta amma waɗancan zakka ne aka fitar annabi Isa alaihi salam ba tare da uba ba sannan kuma annabi adam alaihi salam ba tare da uwa da uba ma gaba da haka Allah ya samar da shi an gane ku da haka Allah ce inna masala inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun waɗannan don Allah ya nuna kudurarsa kar mutane su ɗauka cewa Allah baya da ikon samar da halitta sai ga mace ga namiji a yana da iko ko da ba wannan sai dai a duniyar mu ba abin da za mu yi yanzu duk wanda mu da juna biyu kar mu ce eh to kila Allah ya bata yadda ya bai wa na Maryam na namiji ya kusance ta in ubangiji zai fitar mana da zakka to sai kawo wahayi ya ce ga wanda an ba ta da ba tare da miji ba kamar na Maryam wannan wahayi ya tabbatar sai mu ce to amana idan Allah ya so ya samar ba tare da uwa ba sai kamar ga annabi Adam Allah ya samar da shi ba tare da uwa da uwa ba sai mu ce to amanna banda waɗannan duk wani wanda za a ce shi ba tare da uba da uwa ba sai mu ce to ina dalilin da ya nuna haka in babu dalili ba ruwa da sai ta فهملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ubangiji ta alace fa hamalatu nan take kawai sai ta ɗauki juna biyu dangane da ɗan da za ta haifa ɗin fanta bazar bihi sai ta nesanta wato ainihin gabarin mutanenta makanan kafiya zuwa wani wuri wanda yake manisani wato ta tashi daga inda mutane suke ta ganta da juna biyu ko ba ta son a gane da wannan sai ta ƙara mai zanta ba ta son kowa ya ganta shine fantaba da bihi makanin qasiya fa za a maqadu ka je ta zauna a can inda take sai kuma wato ainihin naƙuda ta zo mata al-maqad kiwon naƙuda ila jiz'in sai ta take zuwa wato ainihin gindin wani itace na dabino ko kututture da dabino ta je ta zauna don ta dan dogara da shi kaga mace da juna biyu tana son daga ta dogara da wani ba ta yi tsayawa da kafafunta in tana zama ma sai ta rike wani abu wani lokacin za ta hasa sai wani saboda haka ta dogara jikin wannan itacen da biyu ilajin in na salati lokacin da take nan ta kai shi ya dame ta yaya za ta ba tare da miji ba kalar sai take cewa ya laisa ne mitu kabla ya kai tona ina ma a ce na mutu kafin in ga wannan ranar kabla haza ai kabla hadha amri ko kabla maji'i hazal waladi ko kabla maji'i hazal waqt duk da ya dauke wannan kafin wannan lokacin kafin wannan al'amarin da zai faru kafin haifa wannan dan ina ma a ce na mutu yanzu ya zan ce wa mutane a gana samu da ba tare da mahaifi ba ya naita ni mutu kabla haza ina ma a ce na mutu wa kuntu nisyan mansiya kuma in kasance nisyan wani abin jefarwa mansiyan wanda za a manta da shi an abin abinda mutane ke jefar da shi bayan sun gama bukatar da haka a larabci irin tsumman da mata ke amfani da shi da lokacin al'ada kaga da an gama ajiye farwa yake ba wanda yake ta to ya zama annisi kenan wanda kyama ake ma a sake ganin ka. tace ina ma na zama haka ba za a sake tunani na ba man siyar a ce an manta da tarihi na ma ba a san ba ya fi min alkhairi saboda a ce ga shi wannan haihuwa tare da Allah kuwa riga ya ce kazalika kadar duki huwa alayya a can wata ce kazalika ya khaliqu Allahu ma yasha kamar haka ne kazalika yakhluqullahu kamar haka ne Allah ke halittar abin da yake dama an gane ko idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fa to me faru daga nan gurin fanadaha min fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya fanadaha min tahtiha akwai qira'a biyu anan gurin kira ibnu kasir da abu amr da abdullah bin amr shami da shu'ba suka ce fanadaha man tahtaha Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya qira'atul baqiya min al-qurra suka ce fanadaha min tahtiha fanadaha min sai ya kira ta min tahtiha daga karkashin inda take yace da ita mai Allah ta karki damu karki bakin ciki karja ala rabbuki ta ta ki sariya ubangiji ta ala zai gudanar miki da wata korama a karkashin ki ga ruwa nan Allah zai gudanar da ki wanda zai ki diba ki wanke jiki ki tsaftace kai ki tsaftace yaron ki karki da mu an gane ko to a nan gurin kaga ba faɗo waye ya kira ita ba an ce fanada ha sai ya kira ta wani ne ba sani a kira'a ta biyu fanada ha man ta ta sai zanto man din nan ismul mawsul shine fa'il din shine fa'ilin nada sai yake sai wanda yake karkashin ta ya kira ta yace da ita Allah ta zani kada ki damu kar ki bakin ciki kar da alarabu ki ta ta ki sari ubangiji zai sanya miki korama a karkashin to shine malamai suka yi sasa waɗansu malaman cikin magabata su sahabbai da tabi'ai suka ce wanda ya kira ta shine wato mala'ika jibril na da haman ta haka wanda yake karkashin ta sai kira ta to suka ce ma'anan yana karkashin ta ita daidai inda take kan tudu ne shi kuma yana can gangare kaga yana kasa da ita ke shi ne ma'anan fana da manta ta sai wanda yake kasa da ita kira ta dan yana gangare daga inda take ita tana kan tudu waɗansu suka ce a'a ba wai yana can gangare ba yana kusa da ita ma'ana lokacin da za ta haihu shi ne ya zo ya to ungozo ma iya karbi dan da lokacin da dan zai faɗo daga gare ta to lokacin da ke damuwa take faɗin wannan magana sai ce Allah ta hazani karji an rabu ce ta take sarki kun gane ku haka wadan suka ce mala'ika jibril ne ya kira ta wadan suka ce ɗanta ne ya kira ta don ba mala'ika jibril ai ba zai zo ya ga sarkin ba. lalle yana ne sarki saboda haka waye wanda yake ta haka ha karkashin ta a lokacin ɗanta wanda za ta suka ce kuma jerin gwanan magana gaba ɗaya yana magana a kansa domin babu yadda za a kawo man wato wanda ya kira ta ko kuma a kawo wato fa'il wanda yake mustatir fa nada ta tahtiya kaga nada fa'iluhu dhamirun mustatirin hu huwa wannan zamirin wanda ake kaddara shi dole zai koma ne zuwa ga wani wanda an ambace shi a baya to a baya kuma a kusa wane ne aka ambata mala'ika jibril ko annabi isa annabi isa dan an riga an yanke tun daga lokacin da mala'ika zai ce qala kazaliki qala rabbuki huwa alayhi hayyun magana ta riga ta kare ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته لمير فحملته هنا كما زوجها النبي عيسى سيد تركي فانتبذت به لمير به هنا كما زوجها النبي عيسى مكانا قصيا فجاء المخاض إلى جزء النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها من الذي ناداها النبي عيسى sai farkon maganarsa a duniya shine yake da mahaifiyarsa Allah ta hazani karja da kuki ta take sariya haka waɗansu malamai suka faɗa wannan dai maganganu ne guda biyu amma zahiri kam yana nuna damir ya udu ila aqrabil mazkur wannan shine mafi rinjayen faruwa ko lokacin kuma damir na iya koma zuwa ga wanda yake nesa da shine wato alifin malaika jibril yaje da ke yace Allah ta hazani karja da kuki ta take sariya daga nan fa wa huzi إليك بجذع النخلة بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ونزينا cikin abin دي فتا faɗa باين ياتي ألا تهزني قد جعل ربك تحتك سريا تيتي وهزي إليك بجزء ce ki girgiza wannan kututturan dabinan girgiza shi wanda yake kusa da ke dinsa wa zai lafi zai na kalin tusaqita alayki rutaban daniya shi wannan kututturin dabino zai gangaro miki zai fado miki da rutaban ƴaƴan dabino daniyan wanda suke kusa a fuska kaga jizza wato ka kututturen dabino a lokacin baya da girma amma nan take ubangiji ya hauhawar da shi har yayi ƴaƴa ƴaƴan kuma sun nuna ga kuma su daɗin ci kaga duk wannan wata karama ce ubangiji allah ya riga ya bata yadda Allah ya samar da zaɗin ba tare da uwa ba to kuma samar da ƴaƴan dabino daga kututturen dabino sai zama mai wahala wa huzzi ilayki yujizan nakalati tusaqit alayki rutban janiya fa kuli kiti ki kisha daga me zaka sha daga ruwa dama can an ce ta karja eh, da rabuki ta taki sadiya yanzu ga kuma dabino ga abinci ga abinci kuma abincin sai aka bata mafi tsaftar abinci shine dabino da za ka ɗauki shekara guda ba ka da abinci sai dabino cikin ka ba zai lalace ba abinci ne shi kayan marmari ne yana ɗauki da sinadari na gina jiki kuma yana ɗauki da sinadari da ke kare cutuka masu tarin yawa sai Allah ya bata wannan gashi ga ruwa ruwa kuma dama shi ne kashin bayan rayuwa wajen Allah min kulle kullu shay'in hayy wa kuli washrabi ki ciki sha wa karri aina kuma wato idanun ki sanyi larabawa suka ce idan ka yi sanyi Allah ya sanya idan ka suna nufin Allah ya sanya maka farin ciki saboda wato akwai lokacin da farin ciki ke sa mutum ya kuka ko kamar yadda bakin ciki ke sa mutum kuka to bambanci shine kuka na farin ciki hawayen sanyi yake kuka na bakin ciki kuma hawayen zafi yake to sai suka ɗauko wannan sai sai a karran lahu ainaka Allah ya sanya ya maka idanka ma'ana Allah ya sa maka farin ciki irin farin cikin da har kai kuka wanda ke da hawaye mai sanyi kamar da zan su ce askhana Allahu ainaka Allah ya zafafa maka idanka ma'ana ka yi bakin cikin da zai saka kuka kukan da ke ɗauke da zafi saboda banza shine wa kuli wa shrabi wa qarri aina ki tiki sha kuma ki farin ciki karki da mana fa in ma tarayinna min al a ahada inda zaki ga wani mutum yau cikin mutane ya tambaye faquli ki ce da shi inni nazartu lirrahmani sawman ni dinnan fa na riga nayi bakance domin ubangiji na nayi bakance na azumi falan ukallima al-yawma insiya ba zan taɓa yin magana da wani ba a yau dinnan nan ba ni ba magana da haka duk wanda ya tambaye ki yaya kika samu da ba tare da uba ba ki banza da ki sai ki ce miki komai sai kin yi bakancin magana yau ba za ki magana to nan gura akwai abubuwa da yawan gaske kaɗan daga ciki ubangiji ta'ala ya ce da ita wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqitu alayki rutaban janiya karkashin wannan malamai ke nuna cewa ashe musulunci ba a yadda ba mutum ya zauna kwanta lafis randa kina daka Allah ki baki ba dole sai kayan motsi dan ka nemi arziki don inda akwai wanda za a yi wa gata a ce ba sai ya je kasuwa ba ba sai ya yi noma ba da ya kamata a yawa na na maryamu gata gata mace mace dama tana da rauni gata a wurin da babu kowa sai ita sai ko mala'ikan da aka turo mata sai dan da ta haifa gashi a wannan lokaci kuma jikinta ya yi rauni tun da ta zo haihuwa amma tare da haka Allah bai je ho mata lomar tuwo daga sama ba ko ruwa daga sama ba sai aka ce ta kama itacen dabino ta girgiza dan Allah akwai wahala ko babu sai sai kayan motsi ka samu sai kayan motsi sannan aha wa huzzi ilayki bi jiz'in nakalati in kin jijjiga to sakit alayki rudda man sai ya zubo miki da yaya in ko biki jijjiga ba in ka fita kasuwa ka samu kuɗi in baka fita ba ba ko kuma in ka yi noma ka samu abinci in baka yi noma ba in ka yi sana'a ka samu abinci in baka samu ba kar ka sai wai ai bakin da Allah ya ba ya hana masa abin da tsaf zai hana masa sai dai maka da ba na gida da mamaki ubangiji ya tsara yadda rayuwa za ta gudana shine wani ke cewa alam tara anna allaha qala li maryamin wa huzzi ilayki al-jiz'a yasaqat ar-rasab falau sha'a an tajnihi min ghairi azhi janatu walakin kullu shay'in lahu sabab sai ba gaba Allah ya ce da Maryam jijjiga itacen dabino domin 'ya'yansu zubo yace da Allah ya ga damar ta tsinka ba tare ta jijjiga ba da ta tsinka din yace walakin kullu illa hu sabab sai dai kowane irin abu an sa masa sababi wanda ke son ruwa a rijiya sai zo da guga da igiya in ya zo da igiya kada ba guga ba ruwa in ya zo <laughs> saboda haka haka duk ka'idar rayuwa take dan haka ba a son musulmi ya zanto kwanta labis ba a son musulmi ya zanto baya da aikin yi kar ka rena sana'a komin kankantarsa kai dai kai motsi ya fi laɓewa in ka rasa babban bukatar ka dama kullum a rayuwa wanda ya san mathematics din rayuwa abin da yake yi baya cewa abu kaza sai ki in baki ba sai dai a daina a'a babban guri na in samu mukami kaza in samu matsayi kaza in dace da kaza in ban samu ba sai kawo alternative ko kaza in ban samu ba kaza in ban samu ba kaza ya jera hudu sai da in ya rasa wancan ya hakura da wannan in ya rasa wancan ya hakura da wannan amma yake sai kaza to sai kuma ka rasa sai ka yaya sai ka shiga maula sai ka shiga kinibibi sai ka je gaban wannan alhaji ka bashi labari ya ji daɗi ya baka zakka ka je gurin wannan ka je wurin wannan ofisa shikenan sai ka je wani lokacin a baka abu dan ana jin tsoron sharrin ka karka zagi annabi ce sharrin mutane wanda ake jin tsoron su saboda sharrin sa wannan shine mafi sharrin mutane ba shi za a yi dan in ba a ba shi ba zai je maka tsiyaye maka sharri to mafi sharrin mutane a banka sai to kaga wannan zaka dauki wannan cewa ashe tawakkali ba haka kawai zaka zara ba sai kai mutu da na mare mu ga abin da kai ubangiji ya ce fa in ma tarayyanna min al-bashri ahadan fa quli inni nazartu lir-rahmani sawman as a nan ba azumi ba domin as-sawmu a larabci yana nufin kamewa wanda bai ci abinci ba za a ce sa'in ko bai sha abinci ba sa'in in yi ki magana ma sa'in an gane ku saboda haka abinda as-sawmu yake nufi kamewa ga barin wani abu kaga anan gurin azumin ta ba azumi ne na kin cin abinci ba dan Allah ya ce ku kuli wa shirin azumi ne na kin yin magana dan ta ce fallan ukallimu al-yawma jinsiya abu na uku na karshe da nake so in fadakar lan ga masu bincike kan nahawu sukan ce mata lan da maktariya wa idan ta zo tana nuna kore abu har abada falan ukallima al-yawma insiya to a nan gurin lan ta kore magana ne har abada daga nan maryam bata kare magana ba ba magana ta yi maganganu ba magana ɗaya ba ashe lan ba ta kore abu har abada da lan tana kore abu har abada da ba zai kawo tunan in ana son a ce a kore abu har abada sai an kawo kalmar abadan dan Allah ce walan yatamannahu abadan to kaga da ce lan har tana kore har abada me ya kawo abadan saboda haka wannan wata ka'ida ce da zulawa suka kawo falsafar nahwu kenan ka'ida ce da zulawa suka kawo cikin ilimin hau. dan su gina wata aqida mummuna su yada ta cikin musulmi ba su sani ba dogaran su da wata ka'ida ta harka larabci da suka kirkiro shine lan tana kore abu har abada sai ai baya yiwa ganin Allah ranar tashin kiyama dan annabi Musa ya nemi ga Allah ce rabbi arni anzur ilaik ba ni dama in ganka ya Allah sai Allah ya Lantara suka ce to ba zai gaishe ba har abada Allah ko na kore ganin shi ne a nan duniya bai kore a lahira ba dan a lahira za a gaishe wujuhun yawma idan nadiratun ila rabbiha nadira ga mu ne za su gaishe kun fahimci wannan da kyau to da haka sai ce falan ukallima al-yawma insiya to daga nan me ya faru fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان عبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأتت به سيتزود شي ونن جاريري قوم هاول متانا تحمله تنا توكدش قالوا سيسكت يا مريم وتمنى دا وندي كي مفرد كده ya maryam iti sai an fariya tace lalle suka ce lalle ke maryam kin zo da abu wanda yake mai ban mamaki an fariya kin zo da abu wanda yake na ban mamaki sai ina kika samu dake kuma ga ki baki da miji an gane ku. sai suka suka ce suka ce me suka ce ya ukhta haruna ma kana kimar asau suka ce ya ke ir uwar haruna to aka ce wani haruna din haruna din annabi musa a'a wani mutum ne a wannan lokacin salihin bawa shi kuma sunansa haruna ba su dangantaka da juna amma tun da shi salihi ne ita ma kuma ta shahara da salihanci sai aka ce dan uwanta ya uku ta haruna ya ke mai hali irin na haruna ma kana abuki a sau'in mahaifinki fa bai zanto mummunan ɗabi'a ba wa ma kana ummuki bagiya ki kuma bata kasance mazinaciya ba to ta yaya kika samu ɗa yanzu a nan gudun sun zarge ta zina ko ba su zarge ta zina ba to amma sun ce yi zina sun ce yi ma kana abuki mara'asawin wa ma kana ummuki haka kawai suka faɗa babanki dai ba mutumin banza ba ne mahaifiyarki kuma ba mazinaciya ba ce haka kawai suka ce to amma wannan menene shine abinda imamu malik ibn anas imamu darul hijra ya kafa hujja akai cewa ka san an yadda cikin suratul nur duk wanda yawa wani kasafi idan na ce na mazanaci ne yanzu ɗayan biyu ne ko in kawo shaida hudu da suka gani iri da muzu ya tabbata mazanaci sai a masa haddi ko kuma me in kasa kawowa ni kuma na yi karya ke ko uku na samu ban samu na hudu ba na yi karya dan za a hukunta na kan na masa me kasafi to shi ne suka ce shin kazafi din nan dole sai ka faɗa kalala wane mazunaci ne wane barawo ne wane kaza ne shine kazafi ko kuma ko da shagube kai shi ma ya zama kazafi jumhurin malamai imam imam abu hanifa imam ahmad bin hanbal imam shafi'i suka ce wanda ya shagube ba a kiran shi da suna yayi kazafi sai in ya faɗi lafazi wanda yake sarehun fil qazfi kamar ka zo ka cewa ne to ni dai ba ba bane ba me nake nufi kenan ni dai kowa ya sani ba barawo ba ne ba ni dai kowa ya sani ba dangiya giya ba ne ba kana nufin shi ne ne a wurin su waɗancan malamai suka ce yanzu nan baya sa a yi maka bulal da kazafi da baka yi masa baka faɗa ba amma imam malik ce ba wani nan duk wanda ya zo kallo ne ce masa ni dai ba ƙwarawo ba ne ba ce to sai mai masa bulala da kazafi aka sai mai hujjar kai ce ga shi mutane abin da suka faɗa a murya suka ce ma kana abokin ra'asoki ai baban ki ba mutum banza bane wa ma kana ummuki bagiya ma yadda ki ko ba mazana ta bace haka kawai suka faɗa amma tare da haka Allah ya sanya wa wannan abun suna buhutan an gane ko wa qaulihim ala maryama buhutanan azima buhutan din ma mai girma haka Allah ya samu a shi kasafi suka mata ke to tunda suka mata kasafi kaga akwai bukatar ta kare kanta ita ma ta fahimci kasafi ne amma shagube ne da wayo irin na yahudawa salon iya kitsa magana sai da ba za ka gane an zage ka ba irin yadda yau abinda suke kenan a duniyar jarida kafofin watsa labaran yahudawa su zage ka ba tare da kasan sun zage ka ba fi maka a ba tare da kasani ba to sun gada ne daga wajen kakanninsu na asali wanda suka fara zargin na na ma ke abokin ra'asu wa ma ki baki ba, an gane ko to ita ko me kai. fa asharat ilayhi قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فأشارت إليه سيتي إشارة دريش سي دقيناتي كسامتا سي تنونا شدا تنونا باتا بغنا سي تنونا قالوا سي كيف نكلم من كان في المهد سبيا يا زامي مغنا ديارو وندي كتكين زنان بويو أكو دندنيش ta yaya za magana da yaro a cikin zanen goyo ai jariri baya magana kala inni abdullahi sai annabi isa alaihi salam yace inni abdullahi ni bawa ne na Allah wato kamar ya san waɗansu za su zo su yi ƙarya su ce shi dan Allah ne sai ya ta su kafin su faɗa eh, kamar yadda qur'ani ce sai qulu sufaha'u minan nas kaga sai mu zura ido mu ga suwaye za su faɗa lokacin da wannan aya ta sauka ba su ce ba Allah ce amma za a samu waɗansu wawaye za su su ce me yasa yanzu kuke kallon maka bayan da kuna kallon baitul maqdis wawaye za su zo su faɗa muku haka kaga da aya ta sauka lokacin ba su faɗa ba sai sahabbai suka zura ido waye zai faɗa ya zama wawa <laughs> suna zura ido suna kallo waye zai to haka annabi isa kamar ya san waɗansu za su zo su yi ƙarya su ce shi ɗan Allah ne ko su ce shi na ukun Allah ne an gane ku kwastaci shi ne Allah ma gaba daya dama dukkan kungiyoyin kirista manyan kungiyoyi ne guda uku daga nan duk suka resantu imma wanda suke da aqidar annabi isa shi shine Allah kai tsaye laqad kafar allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam kaji bi kulli tawkid inna allaha kaga sun karfafa magana da inna harfu tawkidin wa nasbi huwa almasih ibn maryam kaga wannan kenan na biyu wanda suka ce shi na uku uku ne daga da kafar na qalu inna allaha salisu salam na uku waɗanda suka ce shi dan Allah ne wa qalat al yahud wa zair ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah allati zalika qawluhum bi afwah annan maganganun su ne na hari gido suke faɗa da harshe ina wahayi da ya tabbatar da haka to dukkan wani dan mutan ko dai yana watan tashi ta farko ko ta tsakiya ko ta karshe duk inda suke kuma dukkan su Allah ya kafirta su kuma dukkan su Allah ya haramta musu shiga aljanna sai lokacin da suka janye daga kan matsayin su da nassin alqur'ani ne an fahimta ko fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya qala inni abdullah yace ni bawa ne na Allah ba dan sa bane ba kuma ni ne Allah ba ba kuma ni ne na ukun uku ba atani alkitaba ya bani littafi shine me linjila ya bani linjila ne littafin da ya bani wa ja'alani nabiyya ya sa ni in zanto annabi wa ja'alani mubarakan aina ma ya sanya ni in zanto mai albarka a duk inda nake albarka tana tattare da ni wa awsani bis salati kuma yayi mun wasiti wa barran bi walidati kuma Allah ya ni in zanto mai da'a ga mahaifiyata walam yaj'alni jabbaran taqiya Allah bai sanya ni ba in zanto jabbaran marashin arziki a jabbaran mai girman kai taqiyan marashin arziki Allah bai sanya ni in zanto haka ba ina ganin saboda yadda lokaci ya ja sai mu dakata a haka gobe idan mun zo sai mu faro daga ayoyi biyu